عن الصلاة حي على الصلاة إن يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda shi kadai ne wanda ya halitta ya kage ta shine kadai mai arzikin da kowa ke neman bukata a gurinsa mawadaci mai baiwa ga wanda ya so babu wanda ya haife shi shi ne mai jiya al'amuran mutane mai ba su arziki ko bai haifi kowa ba allah bai girma ne mai buwaya babu wanda yi kama da shi ba shi da abokin tarayya ko da kwaya ɗaya shi ne allah a sama shi ne allah a ƙasa shine abin bautawar mamaci da abin bautawar wanda abin bautawar mai rai da abin bautawar wanda ya mutu Allah shine wanda yake ubangiji abin bautawa a sama shine abin bautawa a ƙasa kuma shi gwani ne sannan masani na shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a da kuma addini na gaskiya domin ya zama ya wato ya ɗaukaku akan kowane addini gaba ɗaya ina shaidawa cewa annabi muhammad bawan allah ne kuma manzansa ne yana shiryar da mutane kuma ya shiryar zuwa ga hanya da take biƙaƙƙiya zuwa ga allah subhanahu shi shine wanda ya shirya da mu zuwa ga haske na shari'a sa'an nan kuma allah ya yi amfani da shiryar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye ga mu abin da yake toshe mana wato abin da za mu gani na girman allah da kuma abin da za mu gani gurin girman Allah mu kuma karbi akan cewa Allah ne ubangijinmu tsiran Allah da mutum Allah sabata ga wannan annabi da shi da matayen da sahabbansa da matayensa da kuma waɗanda suka bi waɗannan mutane da kyautayi har zuwa ranar alkiyama amma bayan haka mu ji tsoron Allah iyakar jin tsoro kada mu kuskura mu bar wannan duniyar face muna muna musulmi ku zo tare da yan uwa Allah ubangiji ya mada rahama gaba daya mu gode ma Allah subhanahu wataala akan ni'imomin da ya mana mu kuma gode masa akan dukkanin wani abu da ya ba mu muke amfani da shi mu gode ma Allah cikakkiyar godiya mu gode masa akan hakikanin ni'imar da ya mana wanda muka sani da wanda bamu sani ba mu gode masa akan cikar falala da ya mana wanda muka sani da wanda bamu sani ba da baiwa da ya mana wanda muka sani da wanda bamu sani ba da ma godiyar da za mu yi masa da ya buɗe kirazan mu ya sanya mana hasken addini ko mu karɓa muka ce mu musulmi ne mu gode masa da ya ba mu ikon ɗanɗana zaƙin imani gashi nan mun zarce ana ta yin ibada har in baka yi ba baka jin daɗi mu gode masa akan ya sanya mun zanto bayansa wanda suka amshi kiran annabinsa sallallahu alaihi wasallam muka yi itirafi muka buɗe baki muka ce mun yi imani da shi a matsayin abun bautawa sannan kuma mun yi imani da shi a matsayin wanda ke kula da mu rabban sannan kuma mun yi imani akan shine mahalicin mu mun kuma yi imani shine mai juya al'amuran mu muna daga hannayen mu zuwa gare shi yayin da muka shiga cikin hali na kunci da kuma lokacin da muke cikin hali na yalwa mu ji tsoron Allah ya ku bayin Allah mu yi riko da addinin musulunci mu sani shine addinin da ya karkace ma kowane irin addini ba wani addini da yake shiga wato musulunci baya shiga cikin wani addini ba daidai yake da kowane addini ba mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah mu yi wa Allah biyayya mu yi wa Allah da'a mu yi ma manzon Allah sallama da'a mu sani cewa musulunci shine addinin gaskiya wanda Allah baya karɓar wani addini ranar alkiyama sai shi addinin musulunci ya tattare kyawawan abubuwa waɗanda sun cancanta ka tsaya ka yi tsayi ka duba ka hanga ka yi tunani ka gano alkhairan da Allah subhanahu Allah ya shirya a cikin addini kuma ya baka dama ka ɗauka ka zanto daga cikin mutanen da suke shiriwa da shirye da Allah ya tsara a cikin addini ka zanto daga cikin mutanen da suke fahimtar hikimomi da Allah ya sako a cikin addininsa da kuma maqasid wato abin da Allah ya yi nufi a kan shari'arsa me yake nufi a kan shari'arsa ka gane wannan kuma ka zanto kana da yaƙini a zuciyar ka ka tabbata cewa masdarin wannan wahayin gaba ɗayansa na Allah ne ma'ana daga inda wahayi yake zuwa manzon Allah salama daga Allah ne kai da ka kalli Qur'ani ka san ba maganar mutum ce da ganin Qur'ani daga jin yanda yake yanda ayoyin suke ko an fassara maka in baka iya karanta baka fahimci larabci ba idan an fassara kai ka san wannan magana ba ta mutum ba ce. ƙurani ba ƙirƙirarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba haka nan addinin musulunci ba manzan Allah ne ƙirƙire shi ba ai ko shi aka yi da shi ƙur'ani kuma maganganun Allah ne mu zanto mu sani cewa maganar Allah ta fi maganar wato ba yadda za a yi dan adam ya zo da ita bayan da isa ya zo da ita ko ta kowane irin hali amma babu wanda yake fahimtar wannan sai waɗanda Allah ya ba su fahimta wato da hangen nesa da kuma tunani mai kyau farkon abin da mutum yake tsayawa a kansa ya yi tunani akan wannan asalin mai girma da wannan igiyar mai karfi da kuma wannan foundation ɗin wanda yake mai tabbatacce ne mutum ya kalli aƙida wadda Allah ta'ala ya gina wannan addinin akanta aƙida a samha wato aƙida ce wadda take wato mai sauƙin fahimta tana da sauƙin fahimta hatta wanda ba shi da ilimi sosai yana fahimtar aƙida domin matsala ce ta Allah kai tsaye ba ta da wahala kwata-kwata duk wani abu da ka sani yana zai iya ba mutum ishkali amma fahimtar Allah wallahi ba ta ɓuya a gurin hatta wanda bai da ilimi ba ta ɓuya aƙida ce wadda take garai aƙida ce fara ƙwal da ita aƙida ce wadda take a bayyane ya yi kayi kusa in ka shafa hannu ka jita ta fi ƙarfin ta girmama ta yi nisa a ce wai ta yi kama da falsafa filosofi da mutane suke yi ba ta kama da wannan ba sannan ba ta kama da maganganu na musu ba na wasa ƙwaƙwalwa sannan ba ta kama da ta taqidatin mantaƙiya wato maganganu irin na masu zaurance ba ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir a Allah ya san abin da ya halitta shi yasa da ya sako wato da ya sa magana da za a fahimce shi sai ya saka abin da ya maganganu a kan kansa yadda duk wanda Allah ya halitta zai fahimta Allah shi ya halicce mu kuma ya gaya mana abin da za mu fahimta babu wani abu da zai shige baka duhu akan mas'alar Allah subhanahu wataala aqida ce wadda take sada mutane gaba daya zuwa ga Allah su ubangiji shi kadai wanda kowa yake bukatuwa zuwa gare shi yayin da kake neman bukata ba shi da wani kini ba shi da abokin tarayya babu wani abin bautawa da gaskiya kamar shi shi ne farko farkon da ba shi da farko Allah shi ne ƙarshe ƙarshen da ba shi da karshe. Allah baya karewa ba za ka zo ka ce yau ba Allah ba a'a kowa zai kare amma wa ya wajen wajen rabbika zul jalali wal ikram Allah yana nan babu inda za shi kuma babu wani abu da yake faruwa a duniya mai kyau ne ko mara kyau ne mai daɗi ne ko mara daɗi ne wanda aka sani ko wanda ba a sani ba face da nufin Allah subhanahu wataala da kuma yardarsa babu wani abu da ya kama da Allah Allah shine mai ji kuma shine mai gani cikakkun gani da cikakkun ji dalilin da ake tsamo waɗannan masailin na aƙida dalili ne dalilai ne guda biyu su guda biyu ce akwai cirantowa da aka yi na ilimi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko dai ƙur'ani ya yi magana ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan Allah to waɗannan tana ake cirantowa maganganun da za a ce abu kaza ya shafi Allah ko kuma abu kaza na Allah ne da kuma hankali wanda yake cikakke irin na ɗan adam mutum mai hankali aƙida ta dace da shi shari'a ta dace da shi mutane suna cewa shari'a ba ta dace da hankali ba ba haka bane shari'a ta dace da hankali in dai hankali ne da ya kalli shari'a zai ga ta yi daidai in ka ga mutum ya kalli shari'a ya ga ba ta yi daidai ba ba shi da hankali ba shi da hankali domin Allah subhanahu ta'ala shi ya halice mu shi ya tsara wannan kwakwalan sannan ko shi shi ya tsara zurfin tunani na kowace irin kwakwalwa Hata masu wato abin nan masu zartawa wanda ake su masu intelligent ko wanda suka kai matuka da sun ga abu suke ɗauka suke fahimta da sun ga aya ta suna tabbatarwa cewa wannan ba maganar mutum bace kuma wannan abin gaskiya ne suna gane wannan hatta wanda ba san Allah ba kwata-kwata mu sani cewa shari'a tana tafiya daidai da ɗabi'a wadda take wato kubutacciya daga shirme da abin nan da kuma wauta ta ɗan adam in dai tunani ɗan adam mai kyau ne ba shirme a ciki ba wauta zai fahimci shari'a cikin sauƙi Allah yana cewa shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku a cikin addini abin da aka yi wasiya ga annabi nuhu wa ma wasa bihi ibrahim damar da aka yi ma annabi ibrahim wasiya da kuma annabi musa da annabi isa da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa an aqimu dina ku da addini wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba kada ku rarraba addinin musulunci addini ne kwaya daya kowanne annabi yana zuwa da shari'arsa mun yi imani da kowanne annabi haka aka so mu yi haka aka umarce mu amma za mu yi bautar Allah ne da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da shari'ar wani annabi ba ba ma bambantawa ba ma cewa wani ba da shi ba wani ba da shi ba a addini musulunci dukkanin annabawa ɗaya ne sun zo kuma da addini kwaya ɗaya wannan aƙidar da ake magana ta bautar Allah subhanahu da kuma kaɗaita Allah dukkanin wani annabi da ita ya zo wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an waje allaha wajtanibu tagut kowanne annabi da ita yake zuwa shari'an nan tana tattarewa wato asalinta yana tattarewa da kuma ginshikinta wato yana ya, ya kunshi abubuwan da bukatar ɗan adam take warwarwa a ciki wato ɗan adam yana da bukata shari'a tana warware masa wannan masayin a cikin shari'a sa'an nan kuma ta kunshi dukkanin wata maslaha ta ɗan adam duk wata maslaha da ka sani to shari'a ta kunshi wannan a kowane irin zamani babu wani zamani da zai zo tun daga zuwan manzon Allah har ƙarshen duniya face wannan Qur'anin ya dace da shi da kuma abin da zai tabbata ya inganta wato rayuwa ta ɗan adam duka akwai a cikin wannan da kuma abin da ya shafi dukkanin rayuwar a nan da kuma dukkanin rayuwa a gobe alkiyama mu sani cewa wannan addinin namu yana da misali ina suna da yawa wanda a ciki akwai sallah akwai zakka akwai abin nan kare rai akwai kare dukiya akwai abin nan kare mutuncin mutum duka wannan shari'a ta zo da su kuma duka an kare su da ka'idoji da kuma hukunce-hukunce wanda duk wanda ya taba wannan to ya zanto cewa ya taba shari'a kuma Allah ba zai kyale shi ba Allah ubangiji ya taimaka mana ya zanto cewa mun fahimci wannan addinin Allah muna roƙonka ka mana agaji ka sa mu fahimce ka mu bauta maka yadda kake so Allah kuma ka taimake mu mu fahimci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma mu yi aiki da wannan da wannan abin da ya koyar ya Allah ka bar mu da aqida tsakanin mu da kai ya zanto cewa akwai wata igiya mai karfi da muka rike Allah kada ka bari shaidan ya rusa tsakanin mu da kai Allah ka bar mu naka ka kashe mu naka kuma ka tashe mu naka Allah ka rufa mana asiri a wannan rayuwa kuma ka rufa mana asiri ranar alkiyama idan mun tashi ya Allah abin da ke damun mu a wannan ƙasa na tashin hankali da yawan kashe-kashe da yawan sace-sacen mutane da barna da abubuwa marasa daɗi ya Allah ka yi mana maganin wannan abin ya Allah idan waɗanda suke wannan abubuwa ɗin idan aku suna da buƙatar suna da alamun shiriwa da kuma rabo na shiriwa to Allah ka shirye su Allah ka da su kan hanya idan ba su da rabo ko ba shiri suke yi ba Allah ka yi mana maganin su Allah ka kama su ka makure su Allah ka haɗa kawunan su tsakanin su da junan su su yi bala'i su tashi tada hankali su kashe kawunan su ya Allah idan sun fito Allah rike mu a gida idan mun fito rike su a cikin daji in ko mun haɗu ka ba mu iko da darasar akan su Allah kada kada masu gamu in ko mun haɗu Allah ka ba mu iko da darasar akan su Allah ka taimaki shugabannin mu su iya maganin wannan matsalolin da muke ciki Allah kuma ka yi wa shugabannin mu albarka Allah ka yi musu albarka laifukan da suka yi Allah ka yafe musu abin da suka da laifi Allah ka yafe musu abin da suka da bai kyau kuma Allah ka ba su lada mu kuma Allah ka taimake mu ka ba mu shugabanni nagari wanda suka fi na waɗannan wanda suka fi waɗannan yanzu ya Allah shugabannin da za su zo nan gaba Allah ka ba mu masu mutunci masu kima masu daraja masu tausayi Allah ka sa su kama hannayenmu zuwa gare ka ko su kama hannayenmu zuwa ga abin da yake mai kyau zuwa ga abin da yake daidai Allah ka ba mu rayuwa mai albarka a nan ka ba mu rayuwa mai albarka a can wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukumullah الصلاة حي على الصلاة